أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فهو المهتدي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 فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na litinin kenan uku ga watan ramadan shekaran 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shi ne yammaci na 29 ga watan biyar shekara na 2017 miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma A <clears throat> cikin suratul baqara kamar yadda muka saba gabatarwa a wannan masallaci na masjidus sahaba ke cikin unguwar sabuwar jihari a nan cikin garin Bauchi dan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne karshen aya na 235 inda <clears throat> yau za mu tashi wato farkon aya na 236 mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله madaukakin sarki yace la junaha alaikum babu laifi kanku. in tallaqtumun nisaa idan kun saki matattaki malam hunna matukar ba ku kusance su ba ta hanyar saduwa aw tafridu lahunna faridan ko kuma ba ku yanka musu sadakin su ba matti'uhunna 'ala al-musi'i to ku jiyar da su dadi ga mayalwaci daga cikin ku qadru ku ya bayar gurgudan yalwansa wa alal muqtiri qadruhu wanda ba yake bai da kuɗi wato wanda yake arzikin sa kuntatacce ne shi ma ya bayar gwargwadon halin da ke ciki mata'an bil ma'ruf wannan dan jin dadi ne na ya kamata hakan alal muhsinina hakki ne akan waɗanda suke masu kyautata Allah madaukakin sarki yace la dunaha alaikum an ce la dunaha bi ma'ana la isma alaikum wato babu laifi akan ku in nisa a malam ta masu malamai sun yi saɓani musamman malaman larabci wajen irabe na wannan ma din in nisa a nisaa ta Waɗansu waɗansu suka ce maɗin nan masdariya ce zarfiya wato ai tana magana ne akan muddati dawami adami masikuhum lahunna wato tsawon lokaci ko kuma tana bayani ne akan wato lokacin da kuka ɗauka na rashin kusantarsu? wasu kuma suka ce ma nan shartiya ce wato ya zama min babi da kulli sharti ala sharti in mun yi la'akari mu ga an haɗa sharaɗi guda biyu la junaha alaikum in nisa, a wannan sharaɗi ne malam malam au aw tafridu hunna farida wato sayyazam la junaha alaikum in tallaqtumun nisa, in lam hunna. sai zama sharuɗa ne wato guda biyu wanda haka a larabci yana iya yiwuwa wato a shigar da sharaɗi akan sharaɗi sai zama sharaɗi na biyu shi da mu'tabari wato shi ake la'akari da shi kamar yadda Allah ce falaula in kuntum ghayra madinin ترجعون nan a yi amfani da sharaɗi biyu falaula wato in kuntum ghayra madini ina wato za a ce in kun kasance ko kuna ganin cewa kasantuwar ku ku ba bayi ne na Allah ba wato ba ku ba inda Allah yake da iko ne akan ku ta fuskar rainanku to tarji'una ha kuma da ita in kuntum sadiqina in kasance masu gaskiya kun ga in in guda biyu sun maimaita a matsayin wato sharaɗi, saboda haka sai ya zama ashartu sani wato abin nan sai zama sharadi na biyu shine sharadin na farko wato samuwan sharadin farko ai na biyu shine samuwan sharadi na biyu wato nan kenan Allah yana cewa idan mun dauke ta sharfiya, sai ya zama la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa in lam tamassuhunna ba ku da wani laifi in kun sake mata matukar dai ba ku sadu da su ba saboda haka kenan wannan in ka sake mace ba tare da ka sadu da ita ba wannan baka yi laifi ba me yasa aka faɗi wannan saboda ana ganin kamar garib ne abu ne bako a ce ka gama ɗaukar lokaci kai wata ko shekara biyu kana zuwa hira kana kaza ka kai sadaki ka kai kaza kuma ka zo ka auro ta kuma ka zo maka kwanta da ita kuma ka ce ka sake ta kai wannan abun akwai abin mamaki na ta an gane to sai yasa wato aka zo da waɗannan aka zo da wannan sharaɗin kuma aka fara kore ma laifi tun farko saboda ana ganin bai kamata ba kai kanka a ce ka ɗauki ɗawainiyar neman mace kuma ka zo baka kusance ta ba bai amfanin neman da kai mata to haka ita ma kuma ana ganin zai zama mata bakon abu a ce ga miji ya aure ta sun ɗauki lokaci ana nema a tsakani an kashe kuɗaɗe ga shi har ya aure ta kuma sai ya zo ya sake ta to ana ganin za ta ji damuwa kai ma za ka ji damuwa to tun farko sai aka ce maka babu komai wato la junaha alaikum in talaqtumun nisa wato in lam babu laifi akan ku idan kun saki mata ba ku riga kun sadu da su ba au tafridu lakunna farida wannan ma sai ya zama wato au tafridu lahunna farida wato idan ba ku yanka musu ainihin sadaki ba kamar yadda muka faɗa a jiya wato akan iya yin aure ba tare da an yanka sadaki nan dai zama au tafridu lahunna fariza wato dai zama abun nufi ya zama wato Allah tafridu lahunna farida wato ba ku yanka musu wani sadaki ba to anan babu laifi a kanku idan har kun saki matattake wanda dama a lokacin ba a riga an yanka musu sadaki ba wani kira'a malam tamassuhunna nan sai aka karanta shi da malam tumasuhunna domin tamassuhunna ya shafi janibin maza ne kadai wato ana nufin namiji bai kusanci mace ba amma su kunna wannan ya jiha bi janibin su duka guda biyu wato matukar ba su kusanci juna ba kamar ya shafi cewa wajen biyan bukata wato duka bangarorin suna imfanuwa bangaren namiji da bangaren mace idan an dauki tumasu kunna kamar yadda a can Allah ce fatahari uraqabatum min qabli an yatamassa kaga sai yazo da yatamassa wato yana nufin bangaren namiji da bangaren mace so amma anan an rinjayar da bangaren namiji domin shine wato ainihin gaya asma a wurinsa auren mace wato domin ya abin da ya biya bukatarsa sai ya sa na Maryam wato lokacin da aka ce mata za ta yi ɗauki ciki sai ta rinjayar da ɓangaren wato namiji take cewa walam yamsasni basharun walam aku kaga ta ce an na ya kunu walad ina ya zan yi samu ɗan wato walam yamsasni basharu alhalin namiji bai kusance ni wato sai ta rinjayar da bangaren namijin duk da cewa idan namiji ya kusance ta to ko shakka babu yadda zai biya sa haka ita ma za ta biya sa aw tafridu lahunna farida ko kuma ba a yanka mata ainihin sadaki ba sai Allah ya ce wa matti'uhunna sashin malaman tafsiri suka ce wannan jumla wa matti'uhunna ma'tufa ce akan jumla wadda take muqaddara domin in kun lura da zancen an ce babu laifi akan idan kun saki matattaki matukar ba ku sadu da su ba kuma ba ku yanka musu sadaki ba sai Allah ya ce wa matti'uhunna ku jiyar da su dadi su suwa ne na'am su matan da aka sake su to sai sa sai malamai suka ce nan za a sake kaddara wata jumla wato hunna wa matti'uhunna wato ana nufin takadirin zancen wato ainihin ku jiyar da su ku sake su babu laifi wato ku sake su kuma ku jiyar da su daɗi wasu malamai suka ce ba sai an shigo da wannan wato kuhun nan ba me yasa suka ce ai maganan baya la alaikum in tallaqtumun nisa ya riga ya wakilta wannan yana yin nuni da cewa anan wato an halatta muku yin haka babu laifi dan kun sake matattaki ba tare tare da ku ainihin wato kusance su saboda haka sai ya zamo kenan ma'anan ba bukatan sai an yi taƙadiri domin sun ce al’aslu tamamul kalam wa adamu ihtiyajihi ila taƙadiri. domin asali shine kowane magana cikakke ne ba a bukatan sai an yi wani taƙadiri. idan ka ga ana neman a yi taƙadiri, to lallai fa wato magana wato bai gama cika ba ke da wannan magana ya riga ya cika tun daga farko an gano cewa Allah ya halatta ma mutane su auri mata ba su sadu da su ba kuma su sake su لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريدة ومتئوهن kujiyar da su daɗi wato abinda ake nufi da ainihin almata a nan wato ku basu su abinda za su ji daɗi na wani guziri ko tufafi ko makamancin haka alal musu ikadaru mai yalwan kuɗi ya bayar gwargwadon yalwansa wa alal muƙutiri kadaru to a nan ma akwai kira'o'i guda biyu wato wasu sun karanta da yin fataha wa dalu da cewa kadaru wasu kuma sun yi sukun wa dalu kadruhu to idan mun dauki kira'an farko wato abin da zai zamo shine kadruhu kadaruhu anan ma ya kadur alai wato abin da yake da iko akan idan mun dauki kira'a ta biyo wato na sukuni kenan kadruhu ai ana nufin bi qadri bi wato gurgurdan yalwansa sai ya zama al-musi'u wato mai kuɗi ana buƙatan ya bada kuɗi mai yawa saboda yanzu yana da alaka ne da abin da ya mallaka shi ko almukutiru wato fakiri sai ya bada ɗan kuɗi wanda yake kadan saboda haka sai ya zama alal ganiyu ma yunasibu haluhu wa alal faqir ma yunasibu alal faqir ma yunasibu haluhu wato mawadaci ya bayar gurgudan wadatarsa talaka ya bayar gurgudan talaucinsa wasu malamai suka ce wannan jumla gaba daya da aka ce wa alal musi'u kadaru wa alal muqtiru kadaru. jumla ce istinafiya sabuwar jumla ce la mahalla la irabi ba ta da wani mahalli a wajen irabi kawai ita ta zo tana bayani ne akan miqdarul wajib alladhi awjabahu Allah azza wa jalla tana bayani akan gwargwadon wajibin da Allah madaukakin sarki ya wajabta da Allah yake wa mattiquhunna wato kawai abinda ake nufi da shi ku dai ku ba su wani abin da su ji daɗi wato a lokacin da kuka sake su mai yalwa ya ba su abin da ya ga zai iya talaka shi ma ya ba su abin da ya ga zai iya mata'an idan an ce mata'an ana nufin wato tamki'an ana nufin jiyar da su daɗi bin ma'aruf domin mata'an yakan zo da ma'anan tamce kamar yadda kalaman yakan zo da ma'anan taklif kamar yadda salaman yakan zo da ma'anan taslim saboda haka sai ya zamo wato mata'an bi ma'ana tamki'an lil ma'aruf jiyar da su daɗi ko ku ba su dan abin da za su fi daɗi a cikin ransu abin da shari'a wato ta ta ƙayyade ko ta yi bayani a kai hakan wannan haƙƙi ne alal mumkinina akan masu kyautatawa idan an ce alhaku ana nufin ashai'u sabiqul lazim abin da ya zama tabbatacce ne wato dole a yi alal mumsinina wato ala fa'ilin ihsani ga wanda yake aikata aikin ya kamata idan an ce al mumsin ismu fa'ilin ne na fi'ilin ahsana yuhsinu ihsanan sai a ce al mumsin ya zama wato ismul fa'il ai wato wanda ya tsaya da kyautatawa to anan abin da ake nufi da ihsani shine ma kana muwafiqan shar'i dukkan abin da ya dace da shari'a to shi ko ihsani idan aka hada shi da al'adl to ihsani ya zama al-fadlu dha'if wato idan aka hada Insani da ainihin wato al'adlu to ihsani ya zama al-fadlu dha'if kamar yadda a baya muka ce abinda ake kira Insani. wato shine shi mutum ya tsaya da abin da shari'a ya umarce shi idan kai abin da shari'a ta umarce ka to kai insani to amma idan aka hada insani da adalci to yanzu insani shi kuma ya zama kamar kyautatawa ne akan abin da yake na dole kamar yadda Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli ya'muru adli hada su duka biyu yace inna ya amuru bil adli wal ihsan Allah yana umurni da adalci da kuma kyautatawa to idan insani ya hadu da adalci to adalci yana magana akan abu na dole insani kuma na magana akan abun da ya karu akan dole wato kyautatawa wanda ba dole ba wannan aya dan mun lura da ita abinda take magana akai shine halaccin mutum ya sake matansa kafin ya sadu da ita domin Allah ya ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhun sannan kuma ayan har ila yau tana yin nuni zuwa ga cewa ya halatta ga mutum wato ya auri mace ba tare da ya ambaci yawan sadakin da dai ta. ya halatta mutum ya ce ya auri mace amma bai faɗi maganan sadaki nawa zai bayar ba domin an ce au tafridu lahunna farida abin nufi malam tafridu lahunna farida matukar ba ku yanka musu sadaki to sai malamai suka yi sabani idan mutum ya auri mace sannan kuma ya yi sharaɗi da cewa ba zai ba da sadaki ba shin wannan aure ya yi ko bai yi ba malamai suka ce wannan aure bai yi ba kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa saboda wancan aya ta cikin suratun nisa'i wal muhsanati minan nisa'i illa ma malakat aymanukum وأحل kagana Allah ce wal muhsanati minan nisa da katangaggu daga cikin mata illa ma malakat aymanukum sai abinda daman ku ya mallaka kitaballahi alaikum wannan Allah madaukakin sarki ya rubuta shi akan sai Allah ya ce uhilla lakum ubangiji ya halatta muku ma wara azalikum abinda yake bayan haka an tabtago bi amwalikum tunda dama can ana magana ne akan matan da bai halatta mutun ya aura ba sai Allah ya ce abin da yake bayan wa'annan mata da muka zano to Allah ya halatta muku an tabtago ku nemi matattakin bi amwalikum da dukiyoyin wannan ya gwada cewa dole ne sai an ba da sadaki a wajen aure ko kuma a yi za a bayar da shi ya zama an yi auren a bisa bashi amma dai sai an faɗi wato nawa za a biya ko kuma ya zama ba a faɗi nawa za a biya ba amma ba a yi sharaɗin cewa ba za a biya ba dukkan wani auren da aka yi sharaɗin cewa ba za a biya ba to wannan aure bai yi ba domin auren ya zama kamar an ba da kyautan matan kina wanda ba ya halatta kuma a ba da kyautan mace dole ne sai an yi maganar sadaki saboda haka duk wani aure dole ne ya samu ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko dai a yi sharaɗin sadaki kuma a ayyana shi a ce za a bayar da kaza da kaza ko kuma a yi shiru ba a faɗa ba ko kuma a yi sharaɗin ba za a bayar ba guda biyu na farko sun halatta ɗaya na ƙarshe bai halatta idan an yi sharaɗi za a bayar amma an ce kaza za a bayar kuma kuma amma an zo daura auren ba a bayar ba babu laifi aka zo daura auren ba a faɗi nawa za a bayar ba wannan ma babu laifi wannan sai a ba ta kamar yadda muka faɗa jiya sadaqul misl wato sai a dubi ire-irenta wato a ce masa to da ka biya sadaki kaza saboda mace irin wannan kaza ake biya amma idan aka yi sharadin ba za a biya ba wannan yana gwada aure bai yi ba domin sadaki dole ne a wajen aure dole ne sai an bayar da shi sannan kuma Allah madaukakin sarki sai ya ce idan kun sake mata ba ku aurar ba ku yi wannan din su ba wato ba ku sadu da su ba to za ku ba su wani abun mata'i wato za ku bayar za ku ba su wani kyauta tunda yanzu ba a faɗi kuɗin sadaki ba dama ba a san nawa za a bata ba to kuma gashi ba a shiga daki da ita ba kuma an ce an sake ta to dole mutum ya nemo wani abu ya bata haka ayar ta faɗa wannan Allah ya ce haƙƙan ne wa tilas ne dole ne za a bayar da wannan sannan wannan yana yin nuni da cewa idan an ce abu haƙƙun ne to idan labari ne to ana nufin abin gaskiya ne idan hukunci ne to ana nufin abun adalci to abun da aka kira haƙƙun a kansa to in an baka labari aka ce maka wannan labarin haƙƙun ne to ana nufin labarin menene gaskiya ne idan kuma hukunci ne to wanda ana nufin hukuncin adalci isa Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala wato kalman ubangijinka ta cika sidkan wato ta fuskan gaskiya fil akhbari kenan wajen labarin rukawa, adlan da kuma adalci ai fil ahkami wajen hukunce hukunci saboda haka duk abin da Allah ya hukunta adalci ne duk labarin da ya bayar kuma gaskiya ne saboda haka yanzu hukuncin da yayi na cewa ka bata wani abu wannan ka sani an maka adalci cewa ka bada wanda ka sake ta alhalin baka shiga daki da ita ba domin kai ka cibirin wato abin nan ka nitsar mata da ainihin wato zuciyarta aya ta gaba wa in qulna qumunna min qabli an tamassuna wa qad tarattu lahun nafariba wa in ko kun saki min kabli an tamassuhunna kafin ku sadu da su wa qad farattum lahunna farida ya zama kishiyan ayan bakin a lokacin kun riga kun yanka musu sadakin da da ku ba su kuka ce sadakin da dan baki naira dubu goma sai aka daura auren kafin a kawo ta gidanka sai wani sabani ya shiga tsakanin sai kace ka sake ta to kaga yanzu ka riga ka faɗi sadakin amma baka bayar ba to anan fa ma farattum Allah ya ce sun ci rabin abin da kuka yanka musu na sadaka saboda haka tun da ka ce za ka ba ta dubu goma yanzu ta ci nawa kenan ta ci dubu biyar saboda ka riga ka faɗi abin da ka ba ta illa ayi afuna sai dai in su matan suka ce sun yafi suka ce a ba damuwa kawai ka rike tun da dama kuɗin bai riga ya shigo hannunta ba aw ya afu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma dama ka riga ka ba da dubu goma to kaga yanzu kai sai kace yanzu ta ci biyar da ta dawo maka da nawa da biyar sai ka ce ba damuwa ta rike shi ne auya afuwar wallazi biya da uku da nika wato wanda ainihin kullar auren yake hannunsa shine ne miji ya ce shi ya yafa nasu wa an fu Allah ce ku yafe ɗin a ƙarabu wato shi ya fi kusa zuwa ga tsoron Allah wato abin nufi in ka riga ka bata to sai ka yafe in baka riga ka bata ba to ita kuma ta yafe ita ma yafi ne yanzu kai ba a kawo maka ma ita gida ba amma a zo ta tura cewa to ka bata biyar ɗinta kaga abin <laughs> zai zama maka wani iri Eh, kai an ja daura aure ma ba ka ta gidanka ba amma ta turo ka ba ta rabin sadakin ta kuma ka riga ka sake sai Allah ya ce ɗayan ku ne yafi in ka riga ka kai kuɗin yafi yafi idan kuma baka kai ba ita kuma ta yafe yafi Allah ce wala tansawul fadla bainakum kar ku manta fifikon da ke tsakaninku inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah kuke sarki game da abin da kuke aikatawa yana gani to anan sai malamai suka ce da Allah ya ce wa in tallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farattum lahunna farida a lokacin kun riga kun yanka musu ainihin wato sadaki to fa nisfu ma farattum wato sun ci rabin abin da kuka yanka musu wannan ta zama fa'un din nan fa nisfu wato waqi'atun nafi jawabi sharti domin wato Allah ya ce in tsallaktumuhunna wato in kun sake su kun ga wannan in ce shartiya to fa nisfu ma farattum ta zamo ainihin wato fa'un ne a fi jawab shart to nisfu anan za ta zama mubtada ne kabarinta an share shi kaddarawa sai dai a ce falahunna nisfu ma farattum wato suna da rabin abinda kuka riga kuka yanka musu illa ayya afuna wato sai dai in su suka yi rangwame wannan istisna'i ne min a'amil ahwali wato fa nisfu ma farattum fi kulli halin suna da ainihin wato rabi a cikin kowane hali sai a wani hali sai a halin illa an yi afuna sai dai in su ne suka ce sun yi rangon wannan an ta zamo wato master ce wanda take yin nasba wa fi'ili wato mudariki sai dai fi'ili ya yi itisali bi nunun niswa wannan ya sa wato bata yi masa aiki a kai aw ya fi wallazi biyadihi uqdatun nikah ko kuma shi mijin wato ya ce ainihin ya yafe wato ainihin kasonsa abin da ya riga ya bayar to Allah ce ku yafi yadin shine abin da fi zuwa ga tsoron Allah kuma kada ku manta falalar da yake wato a tsakanin wannan aya ita ma in mun lura za mu ga wato yana yin nuni da cewa duk wanda ya saki matarsa kafin ya sadi da ita amma ya riga ya yanka mata sadaki to ta ci me ta ci wato wannan rabin sadaki sai sa malamai suka ce menene hukuncin matar da aka sake ta kafin a shiga daki da ita suka ce matar da aka sake ta kafin a shiga daki da ita tana da hukunce hukunce guda hudu abu na farko wanda aka sake ta kafin a shiga daki da ita sannan kuma an ambata mata nawa ne sadakin ta biyu wanda aka sake ta ba a shiga daki da ita ba amma ba a gaya mata nawa ne sadakin ta uku wanda aka sake ta ba a shiga ɗaki da ita ba amma an riga an ba ta ma sadakinta ta hudu wanda aka sake ta wato an shiga daki da ita sannan kuma wato ba a yanka mata nawa da a bata yanzu sun zama su hudu ke na farko wadda aka shiga daki da eh, an sake ta an shiga daki da ita kuma an yanka mata sadaki amma ba a bata an ce mata sadakin ta kaza amma an shiga daki da ita wannan kan yadda muka karanta a baya na farko za ta yi idda kuma iddanta jini uku idan ta yi jini uku ta gama iddanta kamar yadda Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wanda aka sake su to za su yi zaman idda na jini guda uku sannan ta riga ta ci sadaki tunda an riga an sadu da ita ta ci sadaki kuma za ta yi idda wato an shiga daki da ita amma ba a yanka mata sadakinta ba to yanzu dole a zo a nemi sadakin mace kwatankwacin irin ta a abata sai na biyu ita ce wanda take an sake ta kuma ba a shiga daki da ita ba kuma ba a yanka mata sadaki ba wanda ita ce muka gawa magana a kanta an sake ta ba a shiga daki da ita ba ba a yanka mata sadaki to wannan ba ta da sadaki ba ta da saraki an aure ta ba a shiga daki da ita ba kuma dama ba a faɗi nawa za a ba ta kaga wannan ba ta da sadaki abin da yake akan mijinta shine zai ba ta dan wani abun masarufi zai ba ta wani dan abun masarufi dole wannan ba sai lallai kuɗi ba ko a tamfan zani ya samu da man shafawa da gurguwa da ainihin eh, abin nan da sabulu da makilin ya hada ya bata shi kenan magana ya kare wannan ba sai ya bata kokobo ba kun fahimci wannan saboda haka kamar yadda Allah ya ce la junaha alaikum in nisa, nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida sai Allah ya ce wa matti'uhunna ku dan jiyar da su dadi saboda haka ita yanzu ba a shiga daki da ita ba ba a yanka mata sadaki ba to wannan ita ba ta da komai to a haka ba ta da idda kuma wannan bi tafaqil ulama ba za ta yi idda ba ita daga an sake ta shikenan kowa na da dama je ne ta saboda dama ba shiga daki da ita ba bauta da kuma sadaki sai dai da a ba ta dan abun masarufi domin Allah ya ce akan su dama fa malakum alaihin min iddatin ta'tadduna ba ku da wani idda akan irin waɗannan mata da za ku idaya shi tunda dama ba ku shiga daki da su sai na uku wadda ita na uku ita ce wadda an sake ta ba a shiga ɗaki da ita ba ma an riga an yanka mata sadaki ita ma yanzu muka faɗi bayanin na farko ita da ba ta rabin mai rabin sadaki sannan kuma ba ta da idda ba za ta yi wani zama na idda ba kawai ita sai dai a ba ta rabin sadaki saboda ayin da muka karanta yanzu wa in tallaqtumuhunna min qabli an hunna wa qad faradtum lahunna a fanis kuma faratun wato ta ci na abin sai na hudu wanda ita an sake ta an shiga daki da ita amma kuma ba a yanka wato ba a bata ainihin sadaki ba idan ba a bata sadaki ba to wannan wajibi ne a bata wannan sadaki dole ne a bata sadaki idan an yanka sadakin da ba ta sai a bata abin da aka yanka in ba a yanka ba kuma sai a kiyasta mace irin ta a bata domin Allah ya ce fa mastamtatun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna dukkan matan da kuka riga kuka sadu da su to ku ba su ainihin wato sadakin su to wannan abin da aka ce a bayar da abin masarufin kin abin masarufin nan wajibi ne ga dukkan wanda aka sake ta malamai sun yi saba al-imam hasan al-basri yace duk matan da aka sake ta dole ne sai an ba ta sadaki ai sai an ba ta dan abun masarufi saboda Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf sai ce ga wanda aka sake ta kunga ya kawo maganar sake umumi ba a takai ba a tabaibaye cewa sai wanda ba a shiga ɗaki da ita ba ko wanda ba a yanka mata sadaki ba kawai Allah ya ce duk wanda aka sake ta a ba ta dan abun masarufi Imam Malik ya ce mustahabbi yace domin da a ce wajibi ne to da Allah bai yi tabaibayi ma waɗanda da su bayar ba domin a wani wuri Allah yace haqqan alal musinina wani wuri yace haqqan alal muttaqina yace wannan haƙƙi ne sai ce ga masu kyautatawa wanda dama ba mai kyautatawa kaga shi kaman ba dole bane haƙƙan alal muttaqina masu kiyaye dokokin Allah wanda ba kiyayewa sosai kaga shi ma kaman ba dole bane kan sai ce wanda ya gwada mustahabbi amma jumhurun malamai sun tafi kamar Shafi'i Hanabila da ainihin hanafiya sun ce wato da a bambance shi wannan abin masarufin wajibi ne ga matan da aka sake ta wanda ba a yanke mata sadaki ba duk wanda ba a yanke mata sadaki ba wajibi ne amma wanda aka yanke mata sadaki in an shiga daki da ita ta ci sadaki dukan ba shiga daki da ita ba ta ci rabin sadaki magana ya riga ya kare kuma wannan shine fatawa wanda yake wato mafi dacewa saboda haka Allah subhanahu wataala yace wala tansaw al-fadla bainakum inna bi bima ta'maluna basira lalle Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa yana gani aya ta gaba حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah madaukakin sarki ce hafizu ala salawati ku kiyaye daga salloli was salatul wusta da sallar nan mafificiya wa qumu ƙane qanitina ku tsaya gaba ga Allah kuna masu nutsuwa fa in kiftum idan kuna cikin tsoro farijalan ku yi sallan kuna tafiya auru kubanan ko kuyi sallar sallan akan abin hawa Fa'iza idza in kun samu aminci fazkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamu ku ambaci Allah kamar yadda Allah ya sanar da ku irin abin da dama kun ka kasance ba ku sani anan Allah yake hafizu ala salawa idan an ce al muhafazatu shine al istimraru fi hifz shay'i ma al inayatu bi wato mutun ya tsaya wajen kiyaye wani abu da kuma bashi kulawa da sai Allah yake ku kiyaye waɗannan salloli salloli guda biyar ke hafizu ala salawat salawat jam'i ne na as-salat as-salatu a luga addu'a a shari'a kuma kamar yadda kuka sani sallah dai irin wanda muke yin ta sai Allah ce ku kiyaye salloli biyar din nan sai ce was-salatil wusta da sallan nan mafificiya wusta wato abin nan tasniya ce ta ismu tafdil na ainihin wato abin nan ta'anisi ne ta ismu tafdil ta wato Ausat an gane ko in an ce Ausat matarsa sai a ce wusta kaman akbar sai a ce kubura kamar asgar a ce sugura kamar afdal a ce fudula an gane ko kamar ahsan sai a ce husna saboda haka namijin ahsan macen wato husna alawaza ne af'ala da kuma fu'ula wato af'ala da fu'ula an ce ahsanu sai a ce husna walillahi al-asma'i al-husna kaga wato ainihin Ah, yana daidai da alwusta kenan anan saboda haka wassalatul wusta ana nufin sallah mafificiya ita ce sallar la'asar kamar yadda haka ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim yace shagaluna anis salatul wusta salatul asr mala allahu ajwafahum quburahum nar yace sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya ita ce sallar la'asar Allah ya cika cikunan su da kaburburan su da wuta saboda haka kenan dai Allah madaukakin sarki ya ce ku kiyaye salloli biyar nan sai ce da kuma sallan da mafificiya wato ita ce sallar la'asar saboda haka wannan sallar la'asar salla ce mai girma salla ce mai daraja saboda ita ce salla wato ƙarshen sallan rana kenan wanda daga lokacin ake ɗaukan ayyukan da aka yi na rana sai kuma mala'iku ba za su dawo ba sai da asubahi su zo su ɗauki wanda aka yi na dare saboda haka ya ta'aqabu na fikum mala'ikatul layli wa mala'ikatun nahar ana canjin duti kamar yadda annabi ya faɗa tsakanin mala'ikun dare da mala'ikun yini saboda haka mala'ikun yini sukan gama tattare nasu ya nasu bayan sallar la'asar ne su haura da abin da suka ɗauka na aikin bawa su ko mala'ikun dare su zo su karɓe shi a wannan lokacin sai da asuba a zo a sake wannan exchange saboda haka kenan wannan ita ce sallah mafificiya sai sai annabi sallama ya ce tana daga cikin sallan da ake bambance wato mutumin kirki da munafiki duk mutumin da sallar la'asar take masa wahala da sallar asubahi wannan yana da alamun munafunci a tattare da shi sannan wani hadisi annabi sallallahu alaihi ce duk wanda yake barin sallar la'asar sai rana ta yi fatsi fatsi ta yi kusan faduwa yace zai je ya aikata ta to wannan yana gwada alamar munafincin saboda haka kenan ne sallar la'asar salla ce wato mai matukar muhimmanci lallai akwai bukatar mutane su yi kokari su ba da himma wato wajen kiyaye ta nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta bayanai akan ainihin falalanta da ita da sallan asubahi Allah ce ku kiyaye wannan sallah wa komo lillahi na ku tsaya gaba ga Allah kuna masu nutsuwa Alkunutu, wato ainihin malamai sun masa fassarori da dama wasu sun ce in an ce alkunutu kawai ana nufin atta'a wato kawai kiyaye dokokin Allah wasu kuma suka ce alqunutu wato ana nufin dogon tsayuwa wasu suka ce alqunutu ana nufin khushu'i wasu suka ce alqunutu ana nufin shuru to amma anan alqunutu shuru shine yafi dace tunda dalilin saukan wannan aya shine wato ainihin <clears throat> ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallaci lokacin ana yin magana a cikin sallah da ya shiga sallah sai ya ji wani ya ya tishawa sai ya mace masa yarhamukallah sai wani ya kalle shi yake ya masa haka ba a magana yake kai kuma me kake harara na ina ruwanka da ni ya ci gaba da masa magana wasu wani na magana kowa ya kiye magana saboda aka zo masallaci annabi ya ce an dakatar da magana a cikin sallah <clears throat> domin da kawai in ka zo sai ku kama tadi ana ta sallah kawai in ka ga wani zai ka ce aya baka kawo mun abin nan shago ba ya ce a dan kawo maka an jima shikenan an ce Allah ku bare ku bari maza sai ku dungura to shi ne sai aka saukar da wannan aya Allah ke hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah kuna masu shiru kar ku yi magana to shi ne sai sahabin yake cewa da muna magana da aka saukar da wannan aya fanuhina anil kalam sai aka hana mu yin magana aka umurce mu da yin shiru wannan ya gwada alqunutu anan shine tsayuwa shiru a cikin sallah sai Allah ya ce fa in khiftum idan kuna cikin tsoro tunda yanzu an ce ku kiyaye sallar nan ku zo da hukunce hukuncenta duk abin da ya kamata to amma yanzu ga kanan nan kana so ka yi sallah amma kana cikin tsoro tsoron nan ta iya yiwuwa abokan adawa wato kun zo kun baza da taburmanku za ku yi sallah sai kuka ga wasu mutane can da makami kamar suna dan zuwa haka da kafa sai kuka ga kai an yada ku tsaya kuwa sai kuka kama tafiya kuna tafiya kuma kuna ganin lokacin sallan nan zai iya kurewa to shikenan sai ku yi kabbala kawai kuna ta tafiya Allahu akbar ga Allahu ilaha illa kuna dan yi kuna duba su kun kuka ga su zo kun ga zai ku da mingun gudu to haka dai za ku yi har ku idar da sallah shine farijalan wato mushatan kuna tafiya da kafan ku kuna yin sallah an gane ko kuma auru kubanan ko kuna kan abin hawa so da kuna kan dawakanku ne ko kuna cikin motocinku ne kuka fahimci cewa lokacin sallah yayi kuma wannan area ba zai yi wa iya tsayuwa ba so da wuri ne da akwai dabbobin daji masu ta'addanci shikenan sai a ce to jama'a lokacin sallah yayi kowa sai ya kama shikenan kawai sai ayi kabbara kowa na zaune akan sit din sa ya Allahu akbar kawai shikenan alhamdulillahi rabbil alamin ta rahim ana ta tafiya in ta yi gabar ma in yamma ma ta yi walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah dun na Allah ne da gabar da yamma duk inda kuka kuka fuskanta Allah zai karba saboda haka sai ku yi sallar a haka warkubanan aymani rakibin kuna kan abun hawa saboda haka Allah madaukakin sarki yace in dai ana cikin tsoro to nan kan yadda ya samu ne da ai sallah to haka ko sojoji ne a wurin fada a haka za su yi in kawai aka ce lokacin sallah yayi shikenan inda kake dan kwance kake laɗe haka kawai yake na kana laɓe sai kana Allahu sami Allahu liman rabbana lakal idan an wurgo wani abu da zaka yi tsalle ma haka ka tafi kai tashi sai ka ce sami Allahu liman da ka dungura ta ba to kaga dai haka ake magana ba za ka bar sallah ba dan ana so a gwada maka girmanta da wato ainihin wato matsayin sallan a ka. barin sallan ba karamin hatsari ba sai sa malamai da dama suka tafi kan cewa duk wanda ya bar sallah ya fita a cikin musulunci saboda haka Allah ce fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum an dawo cikin aminci aka dawo ba jin tsoron komai wannan tsoron ya riga ya tafi ba wanda kuke jin tsoron sa kuna zaune zaman lafiya to fazkurullah ku ambaci Allah abun nufi wa fi musallati kuma ku tsayar da sallah kama allamakumullah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sanar da ku anan kun ga sai aka kira sallan da suna zikiri Allah ce fazkurullah ku ambaci Allah ana da ku tsai da sallah wannan yana yin nuni da cewa wato ita ma sallah wato zikiri ne domin ta kunshi dukkan nau'ukan zikiri sai yasa Allah ya ce utul ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salat ilayka min alkitab wa aqimis salat inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون kun gana ka karanta abinda Allah ya maka wahayi da littafi wa aqimis salata da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha kuma tana hana munkari sai Allah ya ce suka ce wato abinda take dauke da shi na ambatan Allah ya fi girma wato ambatan Allah da ke cikin sallah ya fi girma min nahyiha anil fasha wal munkar sama ma da hanin da take yi akan alfasha da munkar ba wai an ce wala zikrullahi akbar ana nufin ambatan Allah shi ya fi girma akan sallah ba domin wannan na cikin fassarar da sufaye suke yi ma wannan aya saboda haka sai su dauka zikiri ya fi sallah saboda haka kawai mutum sai zai ta zikiri har lokacin sallah ba zai bari ba yana ta zikiri nan ce me yace ai shi zikiri yake to ai wala zikirullahi akbar zikirin da ke cikin sallah ya fi girma akan hanin da sallan take yi game da alfasha da kuma albunkari. ina ba ta kun gane saboda haka wato yanzu kana tsaye da sallah ana ce maka ai sallah tana da fa'ida dan da ta hana ka mummunan aiki to ambaton Allah da ke cikin sallah ai ya fi wannan hanin da sallan da ta maka mummuna abin da mummuna aikin da take hana ka kun fahimta ko saboda akwai gabobi na ambaton Allah za ka karanta alqur'ani za ka ambaci Allah a ruku'a za ka ambaci Allah a sujjada za kowace gaba da za ka yi extending sai ka kira sunan Allah sai ka daga sunan Allah kaga kenan ambaton Allah da ke cikin sallah ya fi wannan halin da take maka na alfasha ya fi wannan halin da take maka na munkari Allah maɗaukakin sarki yace fazkurullah ku ambaci Allah kama allamaku kamar yadda ya sanar da ku wannan kafin ɗin zai iya yiwa ta zama wato na ta'alili ne ko kuma na tashbihi idan ya zama na ta'alili ne sai ya zama ma'ananta uzkurullaha lita'alimihi iyyakum ma lam takunu ta'lamuna ku ambaci Allah saboda dama Allah wato ambatan Allah da da ku rinka yi saboda shine ya sanar da ku abinda kuka kasance ba ku sani kun ga wannan lamun ta zama lamun ta'lil ai kafin ta zama kafin ta'lil kenan wato tana mazaunin lamun kenan fazkurullaha kama allamakum sai zama wato fazkurullaha lita'alimihi iyyakum idan mun dauke ta kafin tashbihi ne kuma sai ya zama uzkurullaha ala sifati allati bayyana halakum wato ku ambaci Allah a bisa sifan da Allah madaukakin sarki ya muku bayani abin nufi an takuna salatu min salatil khawfi wato abinda eh, salatul amni ta zamo ba irin salatul khawfi ba wato ku koma ku yi sallan ku cikakke kamar yadda da kuke yi lokacin da kuke zaune lafiya amma da kuka shiga cikin tsoro sai ku yi sallan yadda ta samu idan kuma tsoro ya kawo to ku dawo da sallan ku irin yadda da kuke yin ta saboda haka sai ya zama wato fazkurullah kama allamakum ai wato ku ambaci Allah kamar yadda da kuke yi ku yi sallah kamar yadda da kuke yi lokacin da kuke halin zaman lafiya Allah madaukakin sarki yace fazkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun wannan aya zamu ga tana gwada wajabcin kiyaye salloli sallah abu ne mai matukar muhimmanci wasa da sallah yana yin ishara zuwa ga mutum daga falansa barin yin sallah yana gwada fitan mutum a cikin musulunci sakaci da sallan yana yin nuni zuwa ga nau'i na munafunci a cikin zuciya game da mutum saboda haka dole ne mu yi kokari mu ga cewa mun kiyaye wato sallah kar mu yi wasa da ita wanda duk yayi musu wajabcin sallah kuma lallai ya fita cikin musulunci sannan ayan tana gwada falalan sallar la'asar Allah maɗaukakin sarki bayan ya kawo sallolin a gaba ɗaya sai ya keɓance ta ita kaɗai saboda ita ce wato a cikin salloli guda biyu masu darajar nan ita kuma tafi ɗayan daraja wato sallar asuba da sallar la'asar domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a kan falalansu a wurare da dama ya ce man sallal burdaini dakhala aljanna wanda ya sallaci sanyayen nan guda biyu wato zai shiga aljanna lokacin sallar asbahi lokaci ne da wuri ke sanyi lokacin la'asar ma lokacin ne a wani hadisi ya ce innakum satarawna rabbakum kama rauna hadha alqamara la tudammuna fi ru'yatihi فإن استطعتم ألا تغلبوا على Kabla قبل طلوع الشمس Gurubi, غروبها فافعلوا annabi ya ce lallai ku za ku ga ubangijinku yanda kuke ganin wato wata a daren goma sha biyar wato wata a daren goma sha biyar latu damunar fiye uyati ai ba a ture-ture wajen ganinsa ba wani wanda yake tsare ma wani wata idan ta gama cika ta zama babban kwallo ba mai tsare ma wani sai annabi yace haka za ku ga ubangijin sai ce idan kun samu dama kar a rinjaye ku akan sallah kafin hudowar rana ita ce asbahi da kuma sallah kafin faduwar ta ita ce la'asar to lallai ku kokari kar ku yadda wani abu ya rinjaye ku lokacin sallah nan yayi ba tare da kun yi shi ba wannan yake gwada sallolin guda biyu suna da falala amma la'asar kuma ta fi asubahi ainihin wato falala sannan kuma wannan yana yin nuni da har ila yau tana gwada cewa a rika yin aiki domin Allah domin Allah ce wa kaga wannan tana ishara zuwa ga al-ikhlas sannan kuma <clears throat> idan mutum yana bauta ma Allah to ya rinka jin cewa a cikin ransa yana aiwatar da umarnin Allah ne domin jin kana aiwatar da umarnin Allah wato ya fi kaiwa makura wajen misaltuwa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ka kuma ya fi sanya ka wato ka ji kaman dolanka ne kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokaci kana aiwatar da umarnin Allah shi ko manzon Allah ya zo ne maka bayani game da yadda Allah madaukakin sarki yake so ka bauta mishi to in ko har haka ne to kaga dole ne kai kokari kai abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bare malam ne ahalari yace wa yas'al ulama wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi tambaya to ka tambayi malamai sannan za ka yi koyi kai koyi da masu bin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sa a wurin sallah a hadisin malik bin huwairis annabi yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ga nake yin sallah lallai ana bukatar inda ka yi sallah to ka yi sallah irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda za a yi ta hanyar ayyukan da ake na zahiri da ayyukan da suke na baɗini duka kai kokari ka sanya ya annabi yake yin sallarsa kayi kai koyi da shi shine da ka samu cikakken lada domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana ayati laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana hakika kikkiawan koyi ya kasance muku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ke fatan samun rabo a wurin Allah ranar gobe kiyama sannan kuma ya ambaci Allah mai yawa ayan nan ta ce wa qumu lillahi wanda yana gwada dole ne a tsaya a cikin sallah dole ne tsayuwa tsayuwa na daga cikin wajiban sallah sai dai banda sallar nafila ita sallar nafila sunna ta yi nuni ga cewa wato wanda ba zai iya yin sallah tsaye ba ko kuma ya gaji ma kawai to yayi a zaune ko kuma kawai haka kawai ya fara ma sallan sa shi a zaune dai wannan bai da laifi sai dai ya sani Allah ya ce yana da rabin wanda yayi sallah a tsaye wato ta fuskar lada ke ladan sa za a ba shi rabin wanda yayi sallah ainihin abin nan sai kuma <coughs> sai kuma wanda yake yin sallah a babin sallan tsoro wanda lokacin sallah yayi amma ya buya a bayan wani katanga in ya miƙe tsaye to wayanda suke neman sa da su hango shi to shikenan shi sallar sa sai zama a zaune da'iman da yayi har sai ya fita daga cikin wannan tsoro da yake ciki sannan kuma haka wanda ya gajiya wato wanda ya zama ba zai iya sallah tsaye ba sai a zaune to wannan shikenan yayi daidai da fattaqullaha mastafatu wato fikiya dokokin Allah wato gurgurdan iko sannan kuma <clears throat> a nan wasu malamai suka ce akwai an yi istisna'in mamu wanda limaminsa a <clears throat> shi yana da ikon yin sallah a tsaye amma limaminsa kuma ba zai iya yin sallah ba wato sai a zaune misali limamin ya fara sallah a tsaye daga bisani kuma ya zo ya zauna wasu malamai suka ce shi mamun shi ma an ba shi zaɓi ya ga dama ya bi liman ɗin su yi sallah a zaune ya ga dama kuma shi ya tsaya a tsaye saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ya ce iza salla jalisan fasallu julusan ajma'u idan limamin ku yi salla a zaune kuma ku yi salla a zaune ga baki ɗaya to a su ma <clears throat> malamai sun abin nan sun ce wato an ba da dama ga mutanen da su a zaune yake salla amma sun bambanci suka ce idan ya fara sallan a tsaye ne sai ya zama irin jiri na damunsa dole ya zama sallan zai karasa shi ne a zaune to mamunsa dole ne su tsaya tsaye su bi shi har su cika wato sallolinsu a haka saboda kisan sai na abubakarin ya yi sallah wa mutane wato ainihin ya fara sallah a tsaye da kuma annabi a sallama ya zo annabi ya zo ya yi sallah musu a zaune amma shi kuma yana tsaye yana ci gaba da koyi da annabi mutane kuma suna koyi da shi in a cikin sallan ne zama ya kama wannan sai a karasa sallan a tsaye amma idan tun farko limamin a zaune ya fara kenan wanda suke bayan liman su ma suna da dama su zauna su bi limamin wato salla a zaune sannan kuma wannan yana yin nuni da cewa wato musulunci akwai yalwa kuma akwai sauki domin yanzu an ce idan kuna cikin tsoro ku yi sallan ku kuna tafiya ko ku yi sallan ku wato kuna kan abin hawa sannan kuma lallai ana so mutum ya yi ibada a bisa tsari da take cikakkiya sai sa ka ce fa'iza amintu in har kun samu aminci kuma kar ku dogara da wancan tsoron da da kuke ciki wanda yanzu babu shi mutum ya riga ya sakalce sai ce a ah, a mutum da mun riga mun koma yin irin wannan sallan haka da mun tayi kawai a dole ne ya koma zuwa ga wato sallah irin wadda ainihin ta dace aya ta gaba <clears throat> والذين يتوفون منكم منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا غنى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أن أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم الله تعالى الذين يتوفون منكم وتوأن aka karɓi rayuwarsu daga cikin ku ya zaruna azwajan suka bar matattaki wasiyatan li azwajihim to lallai wajibi ne su bar wasiya ga matattakin su mata'an ajiyar da su dadi ila alhauli zuwa shekara gaira ikrajin ba tare da an fitar da su daga gidajensu fa in karajna in suka fita faladuna alaikum babu lafi akan ku fima fa'alna fi anfusihim min ma'ruf cikin abinda sun ka aikata wa kawukan su na ya kamata wallahu azizun hakim Allah mabwayi ne mai hikima wannan aya wasu malamai suka ce ita ce ayan da da aka fara saukarwa kafin aka saukar da na baya wanda ta shafe ta wato lokacin da musulunci ya zo ya samu a jahiliya ana yin shekara guda a wajen yin takaba sai musulunci ma ya fara zuwa da cewa babu laifi a yi haka wato amma ba a bisa tsarin da jahiliya suke yi ba sai aka ce lalle ne in mutum ya zo mutuwa to ya bar wasiya na cewa matarsa a kula da ita ta hanyar ciyar da ita da tufatar da ita a ba ta wurin zama har sai ta shekara lokacin da ta gama shekara to kenan sai ta fita kuma ta je ta yi wani aure sai Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ya zama haka ne ake tafiya a kai. har sai lokacin da Allah ya saukar da wancan aya ta cewa za su zauna watanni hudu da kwana goma to daga nan kuma sai aka shafa wannan aya daga nan kuma bayan an shafa ayan ta fuskan wato mata su zauna watanni hudu da kwana goma to har ila yau kuma sai aka sake shafe batun wato ciyar da su ko tufatar da su wato ba a ɗaura cewa dole ne wato sai an ciyar da su ko ainihin wato an tufatar da su bayan lokacin wato mijinsu ya riga ya rasu Allahu azizun hakim Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai hikima aya ta gaba وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين matattakin da aka sake su suna da ɗan abin masarufi a bisa babin ya kamata wannan haƙƙi ne ga masu takawa wanda mun yi bayani akan kashe-kashen matan da kuma wanda ya zama dole ne a ba su wannan abin masarufi wato su ne matattakin da aka sake su alhalin kuma ba a riga an yanka musu sadaki ba kuma ba a shiga ɗaki da su ba idan an shiga ɗaki da su sun ci sadakinsu in an yanka musu sadaki sun ci rabin sadakinsu amma in ba shiga ɗaki da su ba kuma ba a yanka musu sadaki ba to dole ne in an sake su a ba su abin masarufi kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar haka ne Allah yake muku bayanin ayoyinsa filla filla yake fayyace muku domin ku yi ayyuka a bisa basira la'allakum ta'qiluna wato don ku zama cikin wa'abuta hankula ku rinka yin abu na sanin ya kamata saboda haka Allah madaukakin sarki ya tattauna akan mas'aloli na aure da mas'aloli na shika da mas'aloli na shayarwa a cikin ayoyin da suka gabata domin a gwada muku musulunci addini ne da ya san ya kamata addini ne da yake auna abubuwa a bisa tsari a bisa yadda ya kamata idan har kuna son ku musulunci yadda Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to abubuwan nan da aka karanta muku ku yi amfani da shi za mu tsaya ana abin da muka faɗa na daidai Allah shi ma sa, abin da muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يقوم السلام نعم